ta ci gaba وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين to fabara fi tafsilil qissa ya fara man fadi wato abin ga bayanin ta daki daki fa qala wa arsalna Musa ila fir'auna mun ka aiki Musa zuwa ga fir'auna fa zahaba ilayhi ya tafi zuwa gare shi wa qala yace Eh, wa qala musa wa sannan musa ya ce ya fir'aunu inni rasulu rabbil alamin ni ubangijin eh, inni rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga ubangijin talikai kun ga wato annabawa ba su lallashi ya faɗe shi ya fir'aun kawai bai ce ran kashe daɗe ba ko abin nan eh, ni manzo ne daga ubangijin talikai domin ka fakar zaba wa fir'aun sai fir'aun ya kare ta ce a'a ƙarya kake yi li'annahu kana yaqulu ana rabbukum al'ala domin shi yana tani ne ubangiji na mamahi daukaka to ashe kenan shi ya kamata ya zama rabbul alamin ga shi an ce wani rabbul alamin ya aiko ya aiko wani kun gane to haqiqun ci gaba haqiqun ala Allah kula حبيب علي ألا أموت to hakikon alayya wato wajibi ne a kaina wato wajibi ne a kaina Allah a kula Allah illallah kada in faɗa kada in faɗi komi in jingina ga Allah sai abin da gaskiya arji'tukum bi bayyinatin min rabbikum kuma na zo muku da hujja daga wajen ubangijin wanda yake za ta nuna ni manzon Allah ne fara silma iya bani isra'ila ka sake bani isra'ila zuwa sham abin nan tare da ni wa kana yasa abadan ya bautar da su kun gani wato abu guda an ka nema gare shi abu mai sauki ka saki bani isra'ila su ita daga cikin masar da ni mu yi ta tafiya da ya yi haka nan shi kenan eh? lokacin mala abin ya yi komi tsanani eh wato sun dauke su ne masu musu aiki su ne bayan su sakin su lokacin ya yi tsanani eh wato ya ce kasace su su hita da an tsaya nan ya ce ko tafi da an gama to sai ya ki wa kala yana zuwa sannan babu wata ibada in kunta min na sadiqin wa qala fir'aunu amma abin ya taho da imani tunda ya ce min rabbil alamin ashe kenan akwai wani rabbul alamin amma abinda an kaso in ya yarda ya saki bani isra'ila su fita shikenan eh wannan abin nan ba eh, qala eh, qala fir'aunu lahu wato fir'auna ya ce masa in kunta jita bi ayatin fatiha in ka zan ka zo da aya ala da awaka bisa ga da'awar da kai wato da kace ka taho da aya in har ka taho da ita to ka zo da ita fati biha ka zo da ita in kunta min sadiqin in ka zan cikin masu gaskiya fi gare ta kun gani fir'auna yana da hankali yace in kana da aya kawo mu gani bai ce ba muso ba فألقي hmm. fa a asahu sai Musa ya jefa sandarsa yayi jiwa da sandarsa gaba ga Fir'auna fa idza hiya subhana sai ga ta babban maciji wata mu bi mubin wanda bayyana ne hayyatun azima maciji wata bai girma ta ya tashi ya bude baki وانا زايده وانا زايده فإذا هي to kuma wato aya bata nuna maciji ya ta sama fir'auna da ci ba sai dai ya zama maciji ya bude baki kuma daga nan wani za a yi dahu ya shizge hannunsa daga cikin aljihu za a bai da sai ga hannu ya koma fara za ta mai haske kamar tocilan lin nadirin ga masu dibi khilafu makana alaita sab mai da take min al'adamati na garfata ثم إن ثم إن أذلوا عن موسى يتشاورون فيما يصنعون به wato da sun karɓi waɗannan ayoyi biyu ga sanda ta koma maciji kuma ga in ya fidda ya fidda hannu ya ya zan kamar toci yana hidda to sai fir'aun ya ja mutanensa suka koma mu ta mu shawara mi za mu yi to kun wannan faifai ke da kai guda ya kare ga faifai na biyu to ci قوم فرعون إن هذا لساحر عليم sun bar Musa sun koma daban suna shawara qalal mala'u sai masu shawara suka ce manyan mutane min kawai fir'auna daga cikin mutanen fir'auna suka ce inna hadha la sahirun ali wannan fa mai sihiri ne wanda ya san sihiri fa'iqun fi ilmi sirri ya tsere ma kowa ga ilmin sirri wa fi shu'ara innahu min qawlin fir'auna ga kuma abin cikin suratul shu'ara shi shi fir'auna ya faɗi wannan magana faka annahum qalu huma kuma sun faɗa mu tare da shi ala sabilin tashawur wato suna shawara shi ya ce mai mai sihiri ne wanda ya sihiri su ma sun faɗa yuridu an yukhrijakum yuridu an yukhrijakum min ardikum فماذا fir'auna ya ce yuri da an yi kura jakumin ardukun yana son ya fitar da ku daga kasar ku kun ga fara da siyasa eh, yana son ya fitar da ku daga kasar ku Ba ma za ta murta bi kun ka mi kun ka ba da shawara mi kun ka ba da shawara yi da shi kanu mhm, qalu wa ahahu wa bil Kalu arjih wa sai suka ce ka jinkirtar da shi ka tsare shi wa da shi da dan ka jinkirtar da al'amarin su wa arsil fil madain hashirin ka aika masu tara mutane cikin garuruwa ta ya tattaro duk waɗanda masu waɗanda sun ka iya sihiri ya tuka ya tuka bi kulli sahirin aliyin su masu yekuwa wannan mazanin nan za su taho da mai kowane mai sihiri wanda ya san sihiri kamar wanda yake Musa iya sihiri wato yabdul Musa fi ilmin sihiri wato wannan shi a shawarar da an kai eh to a ci gaba wa ja'a fir'auna qalu inna lana la ajran كنا نحن الغالبين na biyu kenan ya kare ga faifai na uku wala na dari kai fa arsala fir'auna manya yashuru sahara bai ambaci yadda ya aika ba takardu ya basu yaya an شي shi dai سن sun tafi دا madain cikin garuruwa wa kafa itama kuma yadda sun ka tafi sun ka dora haduwa da masu sihiri ba mu sani ba hatta ja ubin ga su dai an zo da su fa nahanu amama mahadarin jadidin ga mu ta faifai sabo wato abin nan an kawo masu sihiri ga buga fir'auna mahadarar saharati wa fir'auna shi masu sihirin sun taru tare da fir'auna wa ma bainal janibain min muhawa min muhawar al-uqad wato sannan suna shawara wato abin nan ijarar da za a kulla ni za a ba mu in mun yi waja ga waje kudi ba kenan waja asaratu fir'auna masu sihiri sun ka zo ma fir'auna qalu suka ce a inna lana la'ajana akwai ijara gare mu kun ga wato akadi kenan a inna lana la'ajana akwai ijara gare mu in kuna na mu galibi in kuma zan mu ne masu jaya mi za a ba mu domin kada mu yi aikin banza wa dama mai sihiri a yahi kowa wayo domin dama ba gaskiya yake yi ba wayo ne yake yana amshi kayan mutane qala am eh kuda da mana wa innakum lamin al-muqarrabin wato ku kuna cikin waɗanda an kusanta gare ni wato zan hidda wazirai na ku ne ministoci wa na inta ta muhawara nan wato kenan magana ta ƙare bayan ta wa fir'auna wato in an dai kullum ja to za ku zama ministoci ku kusa Ta mu ci gaba وإما أن نكون نحن الملقين توما منا محضر جديد ga wani kuma faifai sabo wato as-saharatu iltaqaw ma Musa su sun hito sun hadu tare da Musa amma ma amma jami'a nas gaba ga mutane an tara mutane wata ga mutane ga fir'auna ga ga masu sihiri ga Musa lil mu'aralati wata don ayi jayayya ga wanda karhin sihiri wal musabaqati da tsira wata kaddama sai sai su masu sihiri sun fara hitowa me sun kace karu suka ce mu Musa ya Musa in ma an turkiyawa in ma an nakuna da mulki ko dai ka fara jefawa ko ko mu zan mu ne masu masu jefawa mu jefa abin da gare mu قال قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم قال موسى سي موسى يتي ألقوا ku dai ku jefa ba ta wa amurin lil izin wato ya musu ya musu izini kenan bi taqdimi al domin umarni ga wanda daidai da kai ba a ce mai umarni sai dai ya musu izini kenan musawati tawassulan bihi ila idhal haqi kuma ya gabatar da su domin sai ka gabatar da ƙarya sannan gaskiya da ta ture ta sannan za a gane domin in ya hu arzakuwa da nashi sun tawo da nasu mai ban tsoro yana yiwa ya rufe to sai ya gabatar da su falamma alƙawu. lokacin da sun ga jefa sanduna abin nan eh, hibal yagwansu wa isiyan domin wato ne suka shahe su da makure eh, wato zaiba haka nan wannan sanduna su kuma an ka hukuje su an ka cika su da zaiba in an jefa ta motsa cikin rana wato in ta ji rana sai ta motsa sai aga kamar maciji na walwalwal to lokacin da sun ka jefa waɗannan yaggwai saharu a ina na sun ka sirce idanun mutane ai ha an haqiqata idraki sun karkatar da idanun mutane daga abin da suke gani suka kamar mace zai ne sun suka tsoratar da mutane kenan wa lokacin jehawa da kide-kide da abin nan kuwa don abin nan kamar mai sihiri kun san kokari ke ya ba mutane tsoro hawafun sun ka tsoratar da mutane kai su hayyalu hayyati inda sun ka sifanta musu macizai tas'a suna tafiya wa yumkinu an yafhama anna hunaka aswatan eh, eh, mur'ija kuma ana iya fahimta cewa akwai sautuka an shirya da kide-kide da abin nan sautuka eh, katsam ko inda kowa zai ji tsoro wa sha'awu da shatta sannan da kayayyakin dai abin nan kayayyakin tsafi na dabo abin nan daban-daban waja'u bi sihirin adim sun ka taho da sihiri babba ku riba qur'ani yace sihiri babba ta fi ayin nas ga idanun mutane wa in kana fi nafsi yaqiran ko da yake wato ga hakikanin shi walakantacce ne don ba gaskiya bane wa zalika annahum talabu hibalan ayyada sun kai sai sun ka nemi yagwai wala masu tsawo wa akhshaban sannan da itace wato abin nan sanduna suka shahe su taluha sun ka shahe su bi zaibi da wannan zaiba waje alu dakila tilkal isi zai bakan cikin abin nan sanduna aka sanya wannan zai ba, aidan kuma falan ma a fiha har shamsu lokacin da zafin rana ya shiga cikin su yayi tatiri cikinsu su ta harraka sai sun ka motsa waltawa badu ha labarin sashi ya motsa ya kwada akan sashi hatta ta hayyala lin nasi annaha hayyatun har ya bayyana ga mutane kamar dai mace zai ne kuma sannan ga saututtuka an na tsoratarwa kun gane ko to wannan ya nuna kamar yadda yake ga wata sura an nuna Musa shi kansa ya ji tsoro wa auja safi nafsi khifatan Musa shi ma ya ji tsoro eh, to amma ga abin da Allah ya ce masa wa wahaina wa auhayna ila muzi an alqi afak fa idha yatalaqqahu ma yafikun wa auhayna ila Musa anan wato yana tsaye an kai an kai wahayi zuwa ga Musa Allah ya yi wahayi zuwa ga Musa an alika saka abinda an wahayin jefa sandar kadai fa ke sai ga sandar bayan ya jefa ta talqafu ma ya fi kun tana tana har hadewar abinda suke ƙarya da shi sai tana kama sandunan nan tana hadewa guda guda ana kallo to ci gaba hmm. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق غسكي تبين تتبتا وتبت وظهر غسكي تبين وبطل ما كانوا يعملون duk abin da sun kadan suna aikata na sirri ya ɓaci ina ya gwai duk an canye ina abin nan ina an canye ina an kai su wa gulibu hunalika fa gulibu فانقلبوا wato tun da aka canye kun kowa sai ya tsaye a rasa abin da za a ce wa busa aka rinjaye su fir'auna da mutanensa kowa ya shiru alika a can kowa ya tsaye wan busa gina sun ka juya suna kaskasattu kowa ya juya wato bai san abin da zai yi ba ya ci ya zo gare su saru dalilin kaskasattu to ci gaba وألقي ساجدين to amfanin ilmi wato mai ilmi kullum ba ya ɗaya da jahili saboda ka su da yake masu sihiri ne sun san wannan ya ƙarhin su kun da nan sai sun kai imani wa ulqiya sajiri ne an ka jefa abin an ka jefar da masu sihiri suna masu juda sai suka faɗi suna sujuda sun ce mun tuba قالوا قالوا آمنا برب العالمين to da kuma wato um, sujuda nan da sun kafa da suka faɗi suna yi ba ba cikin hankalin sun kafa don ce an kai an kaje jefar da su wato ba sun san da sun faɗi ba hmm. to qalu amanna bi rabbil alamin suka ce mun imani da ubangijin talikai mun yarda wanda Musa ke cewa adi fir'auna na zaton shi suka ce a'a rabin Musa rabbi musa wa harun ubangiji musa da haru li ilmihim bi anna ma shahaduhu min al asa don sun sani cewa abinda sun ka gani ga sandan nan la ya ta'atta an yakuna bi sihir bayyuwa to qala fir'aun kun ga wato ilmi yana da amfani ko na sharri ne yana sa mutum hankali qala fir'aun amantum إن هذا لمكر مكرتموه بالمدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون to da yaga wato masu sihiri sun yi imani kun ga mutane za su bi su kenan ko to fir'auna don ya hana ma mutane ya fada su da fada wato kuma fada na iya siyasa ka ya karkatar da mabiya qala fir'aun sai fir'aun ya ce amantum bihi qabla an azalakum kun yi imani da shi tun eh, abin nan saboda shi gabanin yi muku izini wato kenan wai sai ya izini sannan za a yi imani <laughs> eh, tun ba yi muku izinin ku yi imani da shi ku yi imani da shi inna hadha la makarun makartumu lalle wannan wani makirci ne kun ka kulla shi alle ta kwarju min ala don ku hidda mutanen gari daga gari wato da kai da ku abin nan kun yi taron masu sirri ne Eh, suka taho wata don su hidda mutanen gari daga gari su rike wata kenan za ku kore masu iko eh alamu ta'lamun siyasa eh fasawa alamu za ku sani zan abin za ku san abin da kun kai zan yi muku azaba mai tsanani wace irin azaba la uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin ثم لأغلبن إنكم أجمعين to ya ba da tsoro don mutane su ji tsoro ya ɗauke su daga sanda da maganar abin da ya gabata ya ce laukata an ya je kun lalle ina kakka tsewar hannayen ku arjulakun da kafafun ku min khilafin ko wani in yanke hannun shi na dama da kafar shi ta hagu ay yad kullu wahidin al yumna wa rijluhu al yusra wato hannun dama da kafar hagu haka zan yanka ku sun usalli bana kun ajma'i bayan haka nan kuma zan kekkere ku ga hanya kowa ya ganku ne gaba dai qala hadal kalam ya faɗi wannan magana ta hawifan lisahara don ya tsoratar da masu sihirin wani kan yastakhiffa uqul ama kuma ya juyar da hankulan mutane su bar tunanin abin da ya auku na Musa wayan sihin ma su ya mantar da mutane abin da ya same shi mil hazimata na karewar yakin sa wai ji Allah amra makidatan mudabbara ya mai da al'amarin kamar wani makirci ne wanda yake tsakanin Musa da waɗanda masu sihiri sun ka shirya baina Musa wa Sahara kun ga wato alhali Musa bai taba ganin masu sihirin ba amma ya kokari ya ce shiri ne sun kai wa yarudda bi ma fatahu min thiqatil amma kuma da wannan zai mai da abin da ya kuce masa na wato amincewa mutane da mutane sun amince masa kun ga yanzu kenan da an karin jaye shi mutane za su hara tunani to don ya mai da wannan kuma wa masaharatu fa innahum nafa'ahum ilmun su masu sihiri ilmin su ya amfane su fa ma khafu ba su ji tsoron shi ba iz eh, dakhala al iman bi kullu domin imani ya riga ya riga ga cikin zuciya bai fita sai dai ka kashe mutum wala hmm. yarji'una ila al bashi wasu koma zuwa ga ƙarya saboda haka wato ba su damu ba ga abin da sun kace qalu qalu إنا إلى ربنا منقلبون قالوا sai suka ce cikin cikin natsuwar hankali inna ila rabbina munqalibun mu masu juyawa ne zuwa ga mu. wato saboda ko ka kashe mu kashe wannan ba kai komai ba ka taimake mu ma mun shahada ci gaba wa ma dan آيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين wa ma ta na kuma ba za ka yi muna wata azaba ba wato ba wani laifi mun ka yi wanda za a ce an yi muna wannan azaba saboda ita ba face illa an amana bi aka rabbi na face mun imani da ayoyin ubangiji in muna da wani laifi ba kai mun kawa ba don ɗaya mun imani da ayoyin ubangiji mu shi an laifi mu lamma ja anna lokacin da ayoyin sun ka zo muna sun maraja'u ila lahi bi du'a bayan haka nan suka fita bugan da fir'auna sun ka komo suna addu'a gaba gare shi liyinahum ala ta'ammuli adha fir'aun ya Allah ka taimake mu ga dauka wahalar shi fa qalu suka ce rabbana abrikalana sawan ya ubangije ka zuba muna hankuri inda fi ilma ta wa'ada hubina lokacin da zai aikata abin da yace zai yi muna na fakka hannayen mu kuma da kere mu li Allah narja ku fara don kada mu koma kafirai Allah ka ba mu hankuri wa tawaffana muslimina ka karfiran mu muna musulmi hadha ma muhadarin kenan da wannan magana faifai ya kare na na tsira to um, wala nadari ba mu sani ba hal ala fir'aun bi saharati ma tawa'adahum bi shin ya ya halaka su yayi musu abin da yace abin da yake ce su da shi yayi aw lam yaf'al ko bai aikata ba aya bata bayyana ba wa zahiru annahu lam yaf'al abin da zahiri irin wannan shi ma ji tsoro ba zai iya ba kun gane ko walam ya kadir bai samu ikon yin haka nan ba li ta'ala an tuma wa ba kuma da galibun domin Musa an ce ma Musa da shi da Fir'auna da shi da waɗanda bir su ne masu rinjaya ashe kenan wannan abin ban tsoro da ya same ko da yake ya samu ƙarfin halin dai abin nan magana don ya nuna wata shi mai basira ne kwarai amma duk da haka bai da ƙarfin halin cewa a kashe su kun gane ko to mu faifai dai ya rufe kenan to ci gaba wa qala al-mala'u min قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون to da faifan wancan eh, tsere ta ƙare ina musa ya tafi ya dai koma daban yanzu kuma fir'aun ya koma yana shawara da mutanensa yaya za a yi kuma wa qala al mashawarta suka ce min kawai fir'auna wato mashawartan fir'auna daga cikin mutanen suka ce suka ce masa wato zar musa wa qawmuhu li yusdu fil ardi za ka bar musa da shi da mutanen su don su yi banna cikin ƙasa domin in faɗa mutane cewa akwai wani Allah daban wanda akwai wani ubangiji daban kamar sun yi banna kenan sun dauke mutane daga fir'auna hmm. wato shi abanna su kenan wato za ka bar Musa da shi da mutanensa don su yi banna cikin ƙasa bid du'a ila duka da na ciya su yi kira zuwa ga saba ma wa ya daraka wa ta ya baraka da shi da kai da abin nan gumakanka don da ya aza gumaka su ake gaisuwa sannan su kuma gumaka su gaishe shi wa kana sana'a lahum asnaman ya aikata musu gumaka garan kanana ya abuduna su su bauta mu gumakan wa qala ana rabbukumul a'la sannan yace ni ne ubangijin ku wanda ke daukaka wa ha kuma ni ne ubangijin gumakan wala za qala rabbukumul a'la qala wato bayan da sun ka tambaye sun ka ce za ka bar Musa da shi da mutanansa su yi banna cikin ƙasa su barka da kai da mutanenka qala sanuqattilu abna'ahum ai za mu karkashe 'ya'yansu duk 'ya'yan da sun kai fa in sun haihi maza za mu kakkashe su wa da sa'arun sannan mu rayar da matansu in sun haihi 'ya'ya mata mun samu bayi abin mu kulle su ka fi ilina biyun min qabl kamar yadda mun ka aikata da su za mu ci gaba da kakkashe 'ya'yansu. maza sannan bayi, mata mu bautar da su wa inna fawqa muqahirun kuma mu masu rinjaya ne masu rinjaya ne saboda su har abada ba za su rinjaya ba wa sunan wa hadha ayyul mahdar wato wannan shine shawarar da an kai to ci gaba wata shawara إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين to kun gani kenan Musa zai tafi ya sami mutanensa sun yabdu sannan abinda zai bayyana ga karatun da attafe anna fir'auna wa qaumuhu fa'alu ma tawa'adu alaihi bani isra'ila sun shiga inda duk wata mace daga cikin bani isra'ila ta haifi da namiji sai a yanka ba a kashe su shaka banu isra'ila zalika li musa wannan bani isra'ila sun taru sun kawo kara ga musa ga musibar da ta same su wa huwa hadha al-mahdur wannan shine wannan faifai da attakai qala musa li qaumi musa ya ce ma mutanen sa lokacin da kenan sun aiko masa delegation na musiba ta yi musu yawa ista'inu billahi wasbiru kun nemi taimako da Allah ku yi hankuri kamar yadda ake daure yan izara ku yi hankuri ku yi hankuri ala azahum bisa ga cutar su innal ardi lillahi wato ƙasa ta Allah ce su haman ya sha'u yana gadar da ita ga wanda ya so min ibadiki daga bayansa wala aqibatul muttaqin sannan aqiba wadda ake gode ma ta masu tsoron Allah ce matukar da ka tsoron Allah to dauki wahala Allah zai saukake to ci gaba qalu zina min min qabl an tadiyana wa min بعد ما جئتنا قال عزي ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون to da Musa ya yi yau a mutanensa gargaɗe ce ku yi hankuri sai ga wasu masu abin nan masu rauni rauni ƙalu sai suka ce wato suka ce ma Musa ai na min qabli an tatiyana an cuce mu gabanin ka zo muna wa min ba'di ma jitina haka nan bayan ka zo muna kuma an cuce mu sannan ka ce mu yi hankuri wa har yau shi hankurin kada hmm? sara bu kwani hulka da kun kudai hankuri ana tsammanin ubangijin ku ya halakar da makiyin ku wa ya ta khalifa kun fil sannan ya ma ku abin nan kasa ku zan khalifai ya ba ku mulkin kasa fayan kai wata amalu sannan ya diba yaya za ku aikata ku kuma za ku aikata abin kwarai ko ko za ku yi kamar yadda sun kai ai yabtalikum Allah Allah zai jarrabe ku da ni'ima wato shi ba ku kasa wa yara ya gani atashirikuna ha bil islahi atashkuruna ha bil islah za ku gode ma abin nan ni'iman nan da kyautatawa aw takafuruna ha bil hasad ko ko za ku mutunce ma ni'iman nan da banna cikin kasa kun gane ko to ci gaba wala ba da halna adabir auna bisini na ba na kuzin min asamawa da allahun to bayan da ya ba su hankuri sun hankurta amma daga abin da aka nan a nuna wata lokacin da suke zaune wajen shekara arba'in an kai wato kullun a jarrabi mutanen fir'auna da wannan musiba kamar su yi imani su roƙi musa ya yi addu'a kamar yadda za a ambata kun gane ko shi ya ce wabada siyaku ah, musa wa ƙaunin wani magana kuma ta komo musa da shi da mutanensa wa ya zukuru fir'auna wa alahu da kuma ya ambaci fir'auna da mutanensa kaifa ya ku zuhumun lawa yadda allah zai kama su bi aƙibatun zulmi saboda aƙiba ta zalunci wadda guya da ƙetare haddi wa ya haƙiƙa iddata Musa li qaumi bayan haka ya tabbatar da alkawalin Musa ga mutanensa wa raja abu da fatar da yayi wa yusaddiqu an-nadhira alladhi yudallilu eh, jawwa sura sannan bayan haka ne gaskatar da mai gargadi wanda yake dama sura abinda take karantarwa wato gargadi da masu kiyawa wato faɗan ƙarya da gaskiya wata saƙul ƙissatu kullu hali tasdiki bayan haka nan ƙissa za ta zo har ƙarshe kenan don gaskata Musa kuma da wahalolin da yake samu game da mutanensa fa qala ta'ala Allah ya ce wala kad akhadna ala fir'auna bisini wato mun kama mutanen fir'auna da tsananin shekaru wato shekaru na fadi wa naqasin min samarati da ragewa ga 'ya'yan itace la'allam zakaru ko za su wa wa'azu wato wannan shine musiba ta farko dan da an kai musu an hana musu ruwan sama saboda haka abinci bai isa ba to ci gaba فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تخذهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إن إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون to fa idza ja'alhum alhasanatu in wani abu mai kyawo ya zo musu cikin wannan lokaci sun ka samu wani yan wadata ko an kai ruwan sama da lana hadhi mu adda waɗannan ruwa wannan don albarkacinmu ne an kai waɗannan ruwa ai nastahiqu muna cancanta ai muna walam yashkuru alaiha amma ba za su gode ba su ci gaba wa yan tasawun sai ya to in wata musiba kuma ta zan same su in ka dauke ruwan ko wata ciwo ya zo ya tsaya rubu musa ta musa ya mu da wannan ciwo da shi da mutanen sa wa man ma'ahu da wanda tare da shi min almu'minina kun fahimta ko ala ku saurara ya jama'a inna ma ta'iruhum inda Allah shi umcin su daga Allah yake shi ya aiko musu da shi walakin na la alamuna amma mahi yansu wasu su gane ba sai sai ce wato don mun bar gota mu kuma ka minna Musa na wa'azi don haka wannan musiba take kawo ba wato suna so a fada su kenan a yi ta duka eh ko shi yasa ake son wajen roƙon ruwa musulmi da kafin su eh, to wato um, ga roƙon ruwa ana son musulmi da kafirai su yi tare amma yanzu nan Ah, ana nuna ana nuna yadda ake kama mutane kaɗan kaɗan Allah bai kama su gaba ɗaya ka gane ah, kuma ah, tun da ba kama su gaba ɗaya ba ana yi ana ɗaukewa galibi wanda Allah bai masa imani ba bai yi wasuwa sai ya mai da shi umcin nan ga barin bauta mu gumaka ko barin al'adunsa yawo wannan wajen roƙon ruwa shi kuma hukuncinsa ba. abin nan fitar musulmi da kafirai don kada a bar kafirai su yi tara na ayyuwa wannan ya zafi tuna ga musulmi ko masu launin imani ko kogare su To kuma inda duk an kai musiba sun karoki Musa ya addu'a ya addu'a sai Allah ya kuranye kuma sai su mai su juye su ce sihiri ne wa qalu suka ce mahma ta ji nabi ne ayatin duk abin ka zo muna na wata aya ya tsara na biya don ka sihirce mu da ita Ba amma nan da ka bi mu zama su imani ba duk abin ka taho muna da shi na wahala nabi ne da sihiri ne ka kawo muna don ka wahala to ba za mu yi imani ba wa huwa wato wannan ya zo tsaurin kai allazi la tur la taruduhu bayyana wanda yake wato abin nan wani hujja ba ta amfani gare shi wala yulayyinuhu iqna'un ko aka mai hujja mai wadatarwa ba za ta sa ya taushi ba wa yu'linu al-israr ala at-takdhib wa haka ne ya bayyana da zai doje karyatawa wala yafa'u ma hu dalilun wani dalili bai amfani wa inda idan atahu al-azab wal bala bayan haka nan musiba za ta zo musu mun gane ko don sai an yi ta lallashi ana ta hujjoji to ci gaba hmm. shi ne istidiraji عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ba an ce ko da yaushe musiba ta zo sai su jingina ta ga Musa ba in ta wuce su komo to ga ayoyin an ambace su cikin wajen shekara 40 sun ka ambata an su ka zo fa arsalna alaihim tufana mun ka ayaki mun ka saki wato ruwa akan su wato aka sako musu ruwa gaba ɗaya duk ya cika abin nan garin su wa wasala ila eh, ila khuluqil jalisin sabata ayyami. wato ruwa in kana zaune cikin gida wato hagga hagga duk gidaje sun cika da ruwa bakwai guda ah, sannan su tsaye ga Musa kai muna addu'a kuraye wannan musiba yan kuraye su ce shi ya kawo mana shi <laughs> wani jarada bayan haka nan kuma fara ta zo ta canye duk shukar su kuma suka ta suka roƙa ya yi roƙo an ka ɗebe fara ya ce shi ya kawo ta wal kummala sannan kuma da kwarkwata su abin da mai can ya itace mm, susuwa gumda au nau'i min al ko kuma wani nau'i na kaska eh watatta bi ma ta tana bin abin ci gumda ake sakutanci ne baka san gumda ba gumda wannan mai shiga cikin itace tana canyewa eh? bayan haka nan wato duk wanda ya abin nan ko rufa kai ko menene duk sai su fadi domin wato wannan su sura ta ce bayan haka nan su roƙi Musa kuma abin nan ya yi addu'a Allah ya izar da shi sai ya ce kuma shi ya kawo mana shi kunci wal da fadi a sannan ka aiko musu da kwaduna famal abu yi ta hunwata da ko ina fadi. shi kuma abin da suka roƙi Musa aka ture su wadda bayan haka nan jini fi miyayen jini abin nan ruwan sha duk sun ka koma jini ayatun mufassalatin ayoyi dai ba daban-daban ba an ce in wannan ya taho wannan ya taho ba ba lokaci guda suke zakkuwa ba in ya taho su roƙa Musa ya yi addu'a a ɗebe sai fi komo su ce kuma sihiri ne duk yadda kai dai ba mu imani sihiri ne kai ma fasta baro sun kai girman kai an imani daga bari imani biha da ayoyin nan ba su imani da su ba wa kanu qauman mujrimin dama sun zama mutane masu laifi domin wanda duk an ka nuna ma gaskiya ya san gaskiya ce ya ƙi yarda da ita to Allah zai shafi hasken zuciyar shi ƙi imani har abada Allah tsare to ci gaba ولما وقع عليهم الرجل قالوا ya موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل wato lokacin da waɗancan ayoyi ke zo musu waɗancan musulmi lokacin da suke zo musu to ga abin da ke gudana tsakaninsu da musa wato su roƙa a yi musu addu'a wadda ma wa jirgin lokacin da azabar ta auku gare su lokacin da ruwa ya zo ko lokacin da kwaɗi sun ka zo ko wani abin na iya zo ƙalu ya musa da ulna rabaka ya musa ka roƙa mana ubangijinka bima ahida inda ka don alkawalin da yayi ma na cewa in ka yi addu'a zai karɓa kuma zai yi azaba Da in ka shafta annar rijiz lalle in ka yi muna azaban nan kwaɗin na sun ka tafi ko ruwan na sun ka tafi da numinan laka za mu yi imani saboda kai wala nursilanna ma ka bani isra'ila kuma za mu saki bani isra'ila inda dukkan ke so ku tafi tare da su eh? Eh, eh, eh shi dai na daga imani shi kenan sai ana son ɗaya saki bani isra'ila su hita hmm. eh babu wani aiki ta ba wata sallah ba wani azumi wala ma kashafna falan ma kashafna anhum ar-rijza ila ajalin hum balighuhu idza hum wato kullun wato imani shi adda domin shi zai juyar da mutane su bar al'adu sai ka sa mutum ya yarda abin da za ka faɗa gaskiya ne sannan zai saurare ka ya bar al'adun shi wannan shi fi komi wuya kun gane ko to saboda kafa shi shi adda wuya wannan ban kashe na anhu burjiza wato lokacin da sun kai addu'a Allah ya ce lokacin da muka kuranye musu azaba da addu'an Musa ila ajalin hum ko zuwa ga wani lokaci da za su kai gare shi idan hum yankun sai ga suna walwalewa wato kullum suka azaba ta zo su roƙi musa musa ya yi addu'a mu ya musu azaba sai su warware kuma ba da sun ce za su bani isra'ila ba sai su warware magana ayyan quluna adan su warware alkawalin su wai sirrun su doke ala bisa kahircin su wa huwa muwazzaun alal hamsi wato wannan magana duka an za a watsa daga waɗancan masaloli biyar na arsalna alaihim tufan wal jarad wal kummal wal fadi wad dama kun gane ko Eh, yaltaji'una ila Musa su koma ga Musa su nemi addu'a wa yatlubuna min usudu nemi addu'a wa yas'aluna usul wa shi an yatluba lahum kashfa ma naslabin wato ya kuranye ya roƙa musu yawar abin da ya sauka gare su wai wa'idu iduna su mai alkawari bil imani bihi wa irsal bani isra'ila ma za su sake shi za su sake bani isra'ila su tayin da sun kaga dama shine alkawarin da suke yi wa yad'u kula shi kuma shi roki Allah fa kashi ba an kuma eh, ya kuran don ya kuranye musu ya kuranye fa yastamiruna al-imani mudda su yi dan imani dan lokaci kadan su mai kusu adam sannan su walwala ce kai wannan sihiri ne ah, abin nan shugumci ne na Musa kawai ya kawo mu da ba mu yarda wa qaulun hum balighuhu ay balighu nihayatul ajal kullun dan lokacin da kamin su walwale wato shine suke abin nan wa faragu qarewa shi wa ajau an nukusa sannan sai su zo ga walwale alkawali aqaba inqida ala ajalil al ah, mazkur ko aqiba inqida ajalil ajal mazkur ko da yace wato za su walwale bayan karewa ajalin da sun ka dan dauka wato sai sun yi kamar za su yi imani a dan su ga shiru shikenan sai su walwale kuma dan faja'u ne ko faja'u faja'u mm, ko faja'u faja'u an nukuta wato sai su aukar da mm, su aukar da abin nan walwale alkawali aqiban qida ila ajali bayan eh, bayan karewa ajali almazkuran da an kambata kun gane ko wato duk ya koma ga waɗancan abubuwa ba gaba ɗaya ne ba amma an faɗe su sannan kuma an faɗi abubuwan da ke shiga tsakani to ci gaba kwanta hmm, kamna min eh eh yi hakuri har mu kai ga wancan فانتقمنا منهم فأورقناهم إنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها to ƙarshen al'amari fanta ƙabna min sai mun kai musu azaba gaba ɗaya ba da anwa'i hamsati bayan nau'ukan nan biyar ana yi ana ana abin nan cire musu gaba ɗaya da sun ki sai aka yi musu azaba gaba ɗaya wa kana kullu wahidin minha yamkusu alaihim da kowane lokaci da azaba shi ruwa da tufan da abin nan kwaduna da abin nan kowane dai in ya zauna sun karoki Musa ya addu'a ya gushe sannan bayan haka nan dan lokaci kadan kuma sai su warware to karshe dai mun kai musu azaba gaba dai ga kana mun ka nutsar da su filiyan cikin teku hadil miliwa ta cikin abin nan eh, bilax radisi kenan bi annahum kadzabu bi atina abin da ya samu ka nutsar da su gaba dai domin sun ƙaryatar da ayoyin ko ƙaryata Musa game da ayoyin wa kanu an ha gafilin sun zan masu shagala daga gare su wato sun sun da kai sun ki kula da su to wato kenan wannan shi a ƙarshe an kashe fir'auna to sai mi kuma mm to ashe wannan bisa da nuna mana kenan wato tsayawa a muƙabila tsakanin kada yana da hankali ya imani shi kenan sai ya ci gaba da sarauta shi akrama kallah eh. farkon wannan kisa eh. ah, musa alayhi salam ya isa wajen fir'auna bai nuna cewa wani ranka da ko abin nan ba hmm. sai an gaba gare shi الذين وتمت كلمة ربك بحسنه على بني إسرائيل بما خبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون to bayan an halaka fir'auna sun ma ashara ilal aljanib al-akhar yayi ishara zuwa ga gefe guda wa huwa ma inda ah, wa huwa inda ma amana al-musallafuna lokacin da masu rauni sun kai imani sune banu isra'ila sun yi imani yan sun bi musa ko ah, wa qabla an yazigu ah, aqabahum bil imani baka gabanin kuma su karkace su ma wato ya ba su saboda imanin da sun kai istikhlal sun kaza shugabannin kasa gashi wa auratan alqauman ladina kanu yutalafuna masharik al-ardi magharibaha wato mutane mun ka gadar da mutane waɗanda ake ragani masu rauni su ne bani isra'i an ka bautar da su ana kashe 'ya'yansu sai yau mun ka gadar da su gabascin ɗin ƙasa da yammacin ta Allah ti baraka na fiya wadda yake musa albarka ciki bil ma'i mun yi mata albarka da ruwa wa shijara da ita ce sifatun lil ardi wannan sifar kasa ne wa hiya sham domin kun san sham ita ta hada asiya da afirka ko ba haka ba wato gabacin ƙasa da yammacin ƙasa kenan an ka ba su ita wakila jami'u jihatul alkoko dukan jihohin ƙasa domin dawud alaihi salam salawatullahi wa salamu alaihi man kana min bani isra'ila kun ga dawud ya mallaki duniya duka haka na suleiman dawud da suleiman li anna dawud wa suleiman salawatullahi wa salamu alaihi ma kana bani isra'il wa malaka al sun wato dawud da suleiman sun mallaki kasa masharik al-ard wa magharibaha wata mal kalimatu rabbikal husna sannan kalimar kawar da an mai kyawo ta jika na cewa duk wanda ya imani yana mai rauni za mu ɗaukaka shi ala bani isra'ila ta tabbata ga bani isra'ila bi ma sabaru saboda hankulin da sun kai ala aza a dubin bisa ga cutar wato kenan yau Allah ya ɗaukaka su wa na ma suna sunu fir'auna mun kaddaraka haki abin da fir'auna yanzu yana yana aikatawa wa qaumuhu da shi da mutanensa min al na gidaje manya da suke yi wa ma ya yarishun da abin da sun kazan suna yi na abin nan na gadaje ko kuma sunan garin su arish babban garin fir'auna inda yake zaune don sannan babu kahira babu abin nan sunan garin arish yana nan cikin abin nan sinai bi kasar ra'i wa qura bi lamha wa ya'rushu ay yarfa'una min al-bunyan abinda sun kaza suna ɗaukawa na gini wa hadha akhiru qissati fir'auna wa qaumi wannan shine karshen kissa fir'aun da shi da mutanen sun halaka an gari kasa ga masu rauni wa qallaku halakan sun hadu da halaka su li adam ittifa'ihim lil munziri as-sadiq don rashin bi ga mai gargadi mai gaskiya kun gane ko sun matamlil qissatu bayan haka nan kissa za ta ci gaba fi hilkatin jadida ga wani abin nan faifai sabo Kissatu, bani isra'ila ba da tajawuzul bahari wato bani isra'ila sun ka ketare teku bayan sun ketare teku wato yadda sun ka zauna tare da Musa ala tabi'atihimul muharrafa bisa ga dabi'a su karkatatta walam yatul bihim منذ أن An أن أنقذهم نبيهم وزعيمهم موسى بسم الله الواحد الذي أهلك عدوهم fata kawo absaru gashi sun hita yanzu suna sababbin musulmi a musuluncin nan bai gogo cikin zukatansu ba akwai sauran abin nan sauran kahirci bai hita ba kun fahimta ko gashi Allah ya tsar da su da sunan Allah Musa ya ya tsar da su da sunan Allah bayan haka nan kuma ya halaka makiyansu wata kawo absarun kenan farkon abin da idanun sun ka gani ala ya yakuna la asnamin lahu sai suka kawo su mutane na hausawa al'ada su a ah, ta yi gangindin ice a yanka ah, abin nan ya eh, sarbo <laughs> bayan haka nan da musulunci ya taho sai sun ka bai da wannan yanka ga yasin <laughs> kun gane ko eh, shi yanka shi ne haka bai so ga yasin ina qur'ani hadisi ko hadisi yace ayi wannan yanka ga yasin <laughs> wato wancan ne aka dauko an ka samu wannan to ci gaba wa ja'alna bi bani به إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعبدون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجعلون to gashi nan wajawaza bani isra'ila al mun ka ƙetare teku da bani isra'ila mun ka sun ka ketare bayan an kashe fir'auna fa atawu ala qaumin yakufuna ala asnam sun ka zo ga wasu mutane da ke abin nan lazimta kun ga wato ibada ta musulunci babu lazimta. lazimta hmm. ayi a ƙari a wace zuwa neman abinci amma a zauna ayi yi. wata waɗanda ga mutane waɗanda ke suna lazimta bisa ga kansu wata su ne abin nan kan'aniyun domin su a cikin abin nan su a cikin abin nan sham a wannan lokaci Kalu ah, sai su bani isra'ila sun kace ya musa allana ila an kasan sanya mun abin gunki wanda yake za mu bauta mai kama lahum kamar yadda waɗannan mutane suke da gumaka qala innakum qaumun tajhalun sai Musa yayi kushi yace ku mutane ne jahilai yaya abin nan Allah ya kare da ku ya komi sannan za ku komo yanzu don kun ga waɗannan batatu suna yin abin nan ku ce ku kuma ku koma ga bata ay haisu qabaltu ni'matan eh, ni'matan alaikum bima bima qultumuhu ah, inda kun kai muqabaran ni'ima da yayi ko ni'matahu alaikum ni'matahu ne inda kun ka huskantar da ni'ima shi al'an eh, wato wanda ya alaikum ga gare ku ma kuntum da abinda kun ka ce nace ka muku gumaka wato ku Allah kenan to eh. inna haulai inna haulai mutabbarun ma hum bi wa babilun ما كانوا يعملون إن هؤلاء وأن متاني دكون كغسنا لزمتا سنة تبوتا مغماكا متبر أماكم فيه واتو أبين دا سكي تكير على كتيني بانا غسكي أباني وباطل ما كانوا يعملون أبين دا سنة سنة أكتاوا باتتيني بيدكيو kada ku ce ai kuyi koyi da shi kun fahimta ko wato wannan ita ce iyakar magana da Musa yawa mutanen da sun karoki ai musu gunki to ci gaba قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين to bayan ya yi musu faɗa sannan ya jawo su ga addini na kwarai don wato in ka abin nan kullun in za in mutum na da mugun mugunyar sanda kana son ka karbe ta to kada ka karɓe ta ka bar zaune sai ka kawo masa ta kwarai don haka ya ce. Eh, kala a gairar lahi abikun ilahun wani Allah ne nake nema muku shi zan abin bautawa daidai ne in kawo muku wani Allah shi zan abin bautawa wa huwa faddalukum Allah alamin ko hali ko ubangiji shine fifita ku bisa ga sauran talikai da imani ko zan jikokin annabawa a fi zamanikum wata mahijan zamani abin da mutane cikin zamanin ku domin daga baya ba su ne mahitan zamani ba lokacin da sun kawalwale kun gane ko to iz ajaynakum wa idza ajaynakum من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء ربكم عظيم تو gaba غبا da shiryar da su wadkuru kuma ku tuna idna ku lokacin da mun ka tsar da ku wato Allah ya tsar da ku abin nan saboda addu'ar da ni min ali fir'aun daga mutanen Fir'aun ya sumu na kun wala azabi alhali mutanen Fir'aun suna kallafa muku mugunyar azaba suna karkashe ƴaƴanku yuqattiluna abnaku suna karkashe 'ya'yanku maza wa yastahilna sakun suna barin 'ya'yanku mata suna bautar da su a abin nan duk Allah ya tsar da ku ya fiddo ya fiddo ku daga gare su wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim ga wannan suwa da aka yi muku ko kuma azaba da an kai musu bala'un akwai jarrabawa bala yana zama jarrabawa da ni'ima ko jarrabawa da musiba min rabbikum daga ubangijin ku azimin mai girma domin da an ka tsar da su ni'ima ne da an ka kashe fir'auna azaba ne wanda yake in kun diba ya kamata ku yi imani afala tattaizuna ba za ku astuba ku bani isra'ila watan ta huna ku hanu amma kultun ga da kuka ce na nema abota ma a ba ku wani abin bautawa min qaulikum na ilahan ba ku tuba eh, min qaulihim eh, na ilahan to ci gaba wa wa'adna موسى ثلاثين ليلة وأتممنا بعشرين فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون احلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. To ba ya hana su bota ba abin nan ya ja hankalinsu ga imani. to kuma kamin abin nan lalle a basu wani abu da za su yi na ibada wanda zai tsare imani domin imani in bai da wani abu da ya dogara kan sa walwalewa shike yi to sai Allah ya ce masa sun mai yabtadi'u mashhadun akhar sai ga wani haihai kuma ya fara wa huwa idadu Musa lil tattalin Musa don tsayi gaba ga ubangiji ya amso alluna waɗanda yake akwai ibada ciki wato wurin matsayi almarhu wato mai ban tsoro Baina ya yadayhi gaba ga Allah fi hadhihi alhayati duniya cikin wannan rayuwa ta duniya wa wasiyatu li akhi amma kamin ya tafi kuma yayi wasiya ga dan uwansa Harun qabla zahabi gabanin tafiya shi li hadhal liqa'il ga gamuwa wannan gamuwa da Allah wanda mai girma liyati ya qauma kube da salatu wato zai tafi ya kawo musu abin da za su yi al mufassala wanda yake da hukunci da daki daki yamna um ha min min tashawuq ila shirki domin bin wannan ibada ya zai hana su ga bege zuwa ga kahirci wal wataniyati da bauta ma gumaka allati ra'au qauman yakufuna ala wanda sun kaga wasu mutane na lazimta akan su wato kenan ya ce Musa tsare su kada su yi bi abin nan har in komo Allah ya min alkawali zai ba mu abin da za mu yi na ibada wanda zai tsaya matsayin wannan wa wa'adna Musa Allah ya ce mun kai wa'adi ga Musa 30 laita mun ka ce ka tafi cikin kwana 30 za mu baka za mu baka abin da za ku yi nukallimuhu za mu yi mai magana indan ta haya kun karewa kwanukan nan bi an ya su maha kuma an kace shi azumin su kwana talatin wa hiya zulqida wato shine azumin zulqida bayan shawwal sama ha sai ya tafi yayin azumi falan ma tammat an kar kulu wa fami wato lokacin da yayi kwanukan nan talatin sun kai sai ya aswaki wato abin nan don ya ga bakinsa na wari ko ga in mutum ya yi abin nan kuma in ta gaba ga ubangiji ina warin baki fastaka sai ya yi aswaki fa amara kullahu bi asharatin ukura kun ga kenan bid'a ko da alheri kai ta sharri ce yayi an aswaki Allah bai ce masa ya aswaki ba shi da kai ne ya ga bai kamata ya tafi da warin baki ba eh, saboda kai yi aswaki sai Allah ce to ƙara goma Eh. sabo kun fahimta ko fa amara kullahu bi asharatin ukhra li yukammila ko li yukallimahu dan shi masa magana bi khulufi famihi wato da wanin bakin kama qala ta'ala wa atammaha bi ashara ya cika 30 din nan da goma sun kaza 40 saboda kun ga zulhijja kun ga su kan hajji fatamma miqatu rabbi miqatun ubangiji ya cika arba'in lailatan dare 40 ga talatin na farko ga goma na ƙari wa qala musa li akhi alhali kutuna hukamin musa ya bar gida ya ce ma dan uwansa khulumni fi qaumi kamaye min ga mutane na kada ka bari su karkace wa asli amran ku gyara al'amarin su wala ta tabi sabil kada ka bi hanyar masu banna ku koma kuna bauta mu guma kan nan domin ya ga suna son su samu wani abin bautawa yi kokari ka tsare su kada a koma ga bautar abin nan ka ku bari sai na komo to ci gaba wannan yana kare cikin addini ba shi da <laughs> alheri dan wasu suna in suka yi rukuyi din nan yanzu ga wasiyar da yayi kuma ya tafi kuma ga abin da ya same shi can kun gane ko eh to ci gaba ja jaa zalimi qadina wa kallama rabbu qala rabbi arini anzur ilayk قال لن تريني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلي ربه للجبل جعله دكا وحر موسي صيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ثم يأتي مشهد رهيب سيقع وانا فايفاي من بنفور ويازو kai su tassallahu nabiyahu Musa bil khidab inda yake Allah ya keɓance annabinsa Musa da magana al mubashir wanda yake tsakanin su kawai babu wani mala'iki wala nadari na hannu kai fa kana kalamun lai ba mu sani ba mu yadda magana Allah take subhanahu li ah, ah, ko li abdihi Musa ga lokacin da yawa yake wa Musa magana mun sani ya hi karhim mu wala kai fa talaqahu Musa kuma yaya Musa ya ji da kunne ya ji ko da yaya ya ji ba mu sani ba wata sumiru zalika ah, muta'azzirun alaina musuran ta ga yadda abin ya auku bai yiwa gare mu na yajibu imanuna bihi jumlatan wajibi bi mu ce ya auku kun gane ko dunkule to wala ma ja Musa li miqatina lokacin da Musa ya zo ma miqatin mu lil waqti alladhi wa anna ga lokacin da mun kai masa wa'adi bil kalami fi za mu yi mai magana wa kallamahu rabbu ubangijin sai masa magana bila wasidatin babu wata wasida kalaman yasma'u magana wanda yake yana ji fastahala Musa kalamar Arabi sai Musa ji daɗin magana Allah fashta kailaru ya ce kamar yadda ya ji magana ya tsammanin kuma yana gani ya kamata ya gani domin da ji da gani ba su ke kawo ma ilmi ba domin ilmi kana samun su ta hanya biyu ko ka ji ko ka gani kun wani da ko to ya ji saura gani na saboda ka yi tsammanin yana yiwa. ya ubangiji na ka nuna min in yi dibi zuwa gare ka kun ga bai ce min ka nuna min kanka ba sai ce ka nuna min in yi dibi zuwa gare ka wato in ji daɗi ala tara ne sai Allah ce a a ba za ka ganni ba wato lan yana kore har abada wato kenan ba za ka ganni ba nan duniya ai la taqdiru ala ru'yati ba ka iya gani na wa ta'biru bihi duna lan ura bai ce ba a gani na ba cewa ba za ka ganni ba bai ce ba a gani na ba kun hamta ko wata wannan cewa ba za ka ganni ba abin nan yufidu an imkanar ruwayatihi ta'ala yana yiwa wata kenan za a iya ganin ubangiji walakin fil akhirati amma lahira banda nan duniya nan duniya duk wanda ya ce ya ga Allah kafiri ne an yi khilafa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya gani ko bai gani ba ah, abdullahi ibn abbas yana cewa ya gani aisha tana cewa abubuwa uku wanda ya jingina su ga annabi ya kaka kariya wanda ya ce ya ga Allah ko ya koyi wani abu na manzanci ko kuma yana abin ne ya koyi wani saboda wani ko kuma ya ga Allah ko kuma ya san gaibi wanda ba ta komai da shi ba kun gane kun a wujuhun mai idin nadira ila rabbiya nadira don ya nuna lahira yana yi wa IDB zuwa ga ubangiji don an ce ga wasu fuskoki ranar tashin kiyama masu ni'ima ne suna dibi zuwa ga ubangiji dubin jin daɗi walakin nan zuɗin jabali wato kenan ba za ka ganni ba amma in kana kana bari in nuna ma Allah ya ce wa Musa bari in nuna ma rashin yiwuwa wanzur il jabal kai dibi zuwa ga dutse wanda yake yafi ka karihi ko bai da rai irin naka ko ba mai laushin jiki bane kamar ka fa in istaqarra makanahu in ya zauna wurin sa bai bai gushe ba fa sauka tarani za ka gani ayat in eh, abin nan eh, tusbitu liruyati wato in ta tabbata liruyati in ya zauna ya tsaya kenan ga bayyana ta gare shi ko da yake bai da rai irin naka wa illa fala taqata laka amma in dutsin nan ya kasa zama to abin nan kai ya nuna ma ba za ka iya ba falan mata jallarabu lokacin da ubangijin musa ya bayyana wato ga dutse bayyana kuma wadda ta dace da shi ai da haramin nurihi kadara nisfi amulatin gwargwadon abin nan rabin amula wannan ita ce ake ce ma amula gehen wato abin nan kan yatsa to gwargwadon rabin amula kenan ya bayyana to wannan yaya an mutum ya ce an mula shi kun bai yiwa in ce haka nan da kaina sai dai hadisi ne don haka nace kama fi hadithin sahabul hakim kamar yadda yake cikin hadisi wanda yake hakim ya inganta shi to eh. eh ta tabbata ko li in shi dutsin ba ba sauka tarani wato ta tabbatu kenan za ka tabbata to wato lokacin da ubangiji ya bayyana lil jabal ga dutse ja'alahu da kan sai ya mai da dutsin gari bil da dakka kenan wa quri'a bil maddi dakka madkukan wato gari mustawiyan bil alwan da ya ya zayan tsaye da kasa addaq wa daqu bi ma'ana ko daqqahu ko dakkahu dun ma'ana su guda ya nike shi wa hiya tabtitu shay'i wa saqi wato nike abu shine abin nan dakkahu ko dakkahu wato dutsen nan sai ya rushe wa kharra Musa sai kashi Musa ya fadi alhali yana tsoman me magashiyan alaihi ya suma li hauli mara don tsoron abin da ya gani falamma afaka lokacin da ya falka qala subhanaka kun ga kenan kuma ko wannan falka da ya tsaya yayi ai kun ga wata ni'ima ce dutsi ma ya kasa dauka balle mai mai rai to lokacin da ya falka sai ya ce subhanaka tsarki ya tabbatar ma tubtu ilaika na mai da al'amari zuwa gare ka min ali malam umar bihi ta roƙon nan da ni baka roƙi baka umarce ni da in roƙa ba na yi laifi na tuba kenan wannan ya nuna Allah na ganuwa sai dai Musa ya saba ma ya yi roƙi abinda ba a umarce shi ba umarce shi ba eh wa ana awwalul mu'mini kuma ni ne farkon masu imani fi zamani cikin zamani na kun fahimta ko ba mu suka tafi ne ko A'a da haka ne yake hmm. haka makalla eh. tambayar malamin nan eh. cewa da ya ce kenan nan Allah ya wannan tambaya ta nuna Allah yana ganuwa eh Musa Mai eh. tambaya ko kuma bai jira izini ya tambaya ba to ashe kenan ka ga rashin jiran izini shi ma abin nan ne kuma wato ganin nan ya nuna kuma duniya ba za a gan shi ba don lantara ni ba za ka ha an sa lan inda an ce ni yana yiwa anan ko kuma ba a gani na gaba daya lan yana kore mustaqbal hmm. haka eh. a nan wanda a nan suka rika suka rika bayanin cewa suna ganin Allah za mu ɗauke su mahaukata ko kuwa kafirai ah, wato kafirai ne wannan magana an ba a hmm. ce ba a kala waɗannan kuma an ce masu tsara ah. ne mu ci gaba ba da eh. ya اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين to fa dai bai kare ba bayan Musa da ya falka yayi wannan magana ta tuba to ga abin da Allah ya ce masa qala ta'ala lahu sai Allah ya ce masa ya Musa in nistafaituka ala ni na zabe ka akan mutane na baka na zamanin ka na baka annabci bi risalati da manzanci na da ni baka jam'i risalati ga wata kira'a risalati wa bi kalami kuma magana da ni ma wanda yake ban wa kowa ba na keɓance ka da shi na zaɓe ka da shi ba kul ma ataituka ka riki abinda ni baka min alfal na daraja ka tsaya nan wa kun mina shakin ka zan cikin masu godewa li an umi ga ni'imomin da ni wato ka gode kuma ka tsaya inda na tsaye da kai to waka tabna lahu wa katabna da fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay'in فخذها بقوة وامر قومك ياخذوه بأحسنها سأريكم دار الفاسقين to wakatabna lahu fil alwahi kuma mun ka rubuta ma Musa cikin allunan Taurat wato wakana min sidiril jannati wato ita allunan nan na abin nan ne A magariya magariya aljanna ko kuma lu'lu'u wanda ake ce jad ko zumurrud nau'uka ne na al'ulu sab'atu wato eh, allo bakwai ko kuma allo goma min kulli shay'in wato bayani na komi yuhtaju ilaihi wanda ake bukata gare shi din ga addini mau'izatan wato wa'azi wa tafsilan kuma da ƙarin bayani li kulli shay'in ga komi wanda ake bukata gare shi wa khudha bi quwwati sannan Allah ya ce ma Musa ka riki wannan littafai wato waɗannan alluna da ƙarfi bi jiddin ah, da ƙarfi wa ijtihadin da ƙoƙari wa amur qaumaka ya'khudhu bi asaniha kuma ka umarci mutanen ka su yi riko da mahi kyawun su abinda an mahi kyawun wanda ya bayyana gare su su yi aiki da shi wanda ba su ba su gane ma'anar shi ba su yi imani da shi kada su eh, eh, rikice kun gane ko kama qur'ani wadihi da wanda abin nan huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun mukamatun hunna umul kitab bayyanannu wanda yake su ah, sun kafiyawa wa ukhra mutashabihat kamar a ce Allah yadda yadda yadda taita akan al'arshi kun ga wannan mutum bai iya sani ko kuma yadda yayi magana da Musa wannan mutashabi ne kai imani da shi kada ka ce yaya yake kun gane ko to shine ahsan wanda yake mutum ya san yadda yake yiwa wato su yi aiki da da mahi kyawu kenan wanda abin nan mutashabi ko su imani da shi saurikum darar fasikin sannan kuma zan nuna muku gidajen fasikai wato gidajen fir'auna da mabiyansa wa hiya ba ba'da ihilakin bayan halaka kenan zan mai sheku masar ku gani li bi bin don ku kula da su duk wanda ya saba ma Allah haka za a yi masa wa ma'anar ce abinda an nake nuhin da za a nuna musu al-idkhal bi tariqil irthi wato kenan za a shigar da su masar wato sun gade ta wa a qira'atu man qara'a sa'urikum ga wata qira'a kun fahimta ko eh, sa'urikum kenan sai ce sa'urikum kama kama fi qawlihi awratna alqawma alladhina kanu yusaddiquna masharik al-ardi magharibi wa da muka karanta kun fahimta ko summa bayyana aqibata man yatakabbar bayan haka nan ya bayyana aqibar wanda ke girman kai cikin ƙasa ta li bani isra'ila don a tsoratar da bani isra'ila yanzu gashi an ba su mulki kada su girman kai in sun yi girman kai ga yadda ake amshewa fala ya amalu amala fir'auna kada su yi aiki irin aikin fir'auna wa ashbahu da waɗanda ya kama da shi